Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 200.5. kuna kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri daga Washington DC muka sake dawowa kuma muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar kafin mu kai ga yin haka ga baba yakubu da cikakkun labarin duniya assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka ga mai karatu baba yakubu makili shugaban amurka donald trump ya yaba wa mataki da amurka ta dauka na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin turkiya da kurdawa arewa maso gabashin siriya duk da rahotannin da ke cewa ana ci gaba da gwabza yaki a wannan wuri trump ya faɗa wa manema labarai cewa duk da hare-haren da dakarun turkiya suke kaiwa da safiyar yau yanzu sun daida tashin hankalin kada sun rungumi shirin tsagaita wutan baki daya ya ci gaba da bayyana cewa kurdawa suna farin ciki da wannan yarjejeniyar a lokuta da dama a yau juma'a an ji karin harsashe da kananan makamai a wasu wurare a arewa maso gabashin siriya yayin da wasu shaidun gani da ido suka ce sun ga hayaki ya turnike sama a garin ras ain wanda ke dab da kan tsallaken iyakar turkiya a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya je jihar texas jiya alhamis inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin dallas domin neman goyon baya a jihar wanda a baya take zama jihar da jam'iyyar republican ke samun nasara na ƙuri'u a gaban ɗimbin magoya bayansa trump ya bayyana nasarar da amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da turkiya inda turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare a kan wani wato na wani ɗan lokaci a siriya domin baiwa mayakan kurdawan daman barin yankin da suke a ciki. trump ya ce turkiyya za ta kasance cikin farin ciki su ma kurdawan za su yi farin ciki kana ita kungiyar isd ba za ta yi farin ciki da abubuwa da ke faruwa ba mataimakin shugaban amurka mike pence ne ya sanar da cimma yarjejeniyar jiya alhamis bayan da ya gana da shugaban turkiya yi tayyip erdogan a birnin ankara jinkirta kai hare-hare yana zuwa ne mako daya bayan da trump ya janye sojojin amurka daga yankin wanda kurdawan suke arewa maso wato arewacin siriya lamarin da ya bude wa erdogan hanyar fara kai hare-hare akan mayakan kurdawan kuma ya kawo tarnaki a yankin har ma ya haifar da damuwar sake farfadowar kungiyar isis hukuncin da ya sha suka har ma daga jam'iyyarsa ta republican trump ya amince da cewa matakin da ya dauka ya dace ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara tattaunawan zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawayen arewacin kasar ta splm north da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu a kasar a yau juma'a a birnin juba bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da kuma jami'an khartoum da kungiyar 'yan tawayin splm north sun sanar da manufar wannan tattaunawar mai magana da yawun gwamnatin sudan muhammad hassan alteshi ya ce bangarorin sun amince da abubuwa da za a tattauna a wurin taron bangarorin sun tsara yadda za a gudanar da jirin taron jirin batutuwa da za a tattauna a wannan taro da suka hada kamar haka farko tattaunawar siyasa ta biyu kuma abubuwa da suka shafi kai kayan agaji da kuma harkokin tsaro ɗaya bangaren na masu tattaunawa da sun ce su ma sun amince da waɗannan manufofi na tattaunawa da za a yi mai magana da yawon ƙungiyar 'yan tawayin splm north a ajak muhammad ya kira abubuwan da za a tattaunawa tamkar wata babban nasara ce kungiyar ta 'yan tawaye ta daɗe tana yaƙi da gwamnatin sudan a yankin nuba shekaru da dama da ƙarshe shugabannin tarayyar turai suna fatan majalisar dokokin burtaniya za ta kada ƙuri'a na amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar turai idan ta zo gaban 'yan majalisa a gobe asabar amma tuni jam'iyyun adawa suka ce su ba su amince ba prime minister boris johnson da kungiyar tarayyar turai sun cimma matsaya da safiyar jiya alhamis makonni biyu kafin alkawarin da ya yi na ficewa da kungiyar tarayyar turai ko da yarjejeniya ko kuma babu johnson ya kira sabon yarjejeniyar mai girma ga birtaniya da mutanenta da kuma kungiyar tarayyar turai sai dai dukkanin jam'iyyun adawan kasar sun yi fatali da yarjejeniyar ciki har da kawayen prime minister johnson north ireland democratic unionist movement Baba Yakubu Makeri kenan da labaran duniya. To, ɗazu a shirinmu na rana kun ji wata wani kutsiri daga tattaunawar da na yi da darakta mai kula da sashen shari'a ta hukumar ba da lambar shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya, inda ta yi bayani game da lambar da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya mallaka da kuma baki masu shigowa. Yanzu za ku ji sauran gutsirin tattaunawar tamu inda na yi mata tambaya akan batun kati na dindindin da mutane suke dakon za a basu sai ta ce. Kika gani ne guda goma sha daya eh. ita ce dindin dindin din ba ta canjawa ba ta karewa in yau ban shekara sai aka ba dan kwana ɗaya a duniya aka ba wannan lambar ta ita ce lambar ta har ya mutu in aka ba ka kaki shekara biyar ne dole sai ka sake wani ba shi ne ban zaman ka kasa ba wannan kati ba ma za ka samu kati da sai kana da lamba. nan gaba za mu ba wa mutane zaɓi in kana son kotun nan ka biya a tsaitsayi na saboda katin nan yana cin kuɗi kuma kuɗin nan babu su a kankasa in gwamnati ta yi kokari ta sa an rijistar an baka lamba ba Najeriya ba duk kasan duniyar da ka je in kana da lamba aka sai me identity din ka rubuta wannan identity za su bincika identity din nan mm. ai akwai masu zuwa yin jabi Gobe, dai katin da mun yi kokari mun sa karfafan eh, matakai a jikin wannan kati. Eh matakan tsaro. Wanda ya yi kokarin ma ya ce zai yi da to katin ma zai lalace da baki To Hajiya ba kya gani akwai buƙatar ku daɗa wayar wa al'ummar Najeriya kai game da wannan katin zaɓe. To kullum ana kan wayarwa. Mm. Wasu dai 'yan Najeriya sun fi yadda kan cewa in dai ba katin zama ba yanzu eh, muna da eh, ofisoshi wajen dubu ɗaya da sittin da hudu. a cikin najeriya amma yayin da ke isa ba ko wajen abin da ya kamata mu samu da yin mm, mm. to abin da muke ciki shi ne shi wannan identity da ya kamata memba da ya kamata a ce kowa an samu bayanan cikin cikin dokokin ta Kokoli. Majalisar Ɗinkin Duniya. Da lambar shaidan sa zama ɗan ƙasa tana da adadin mutane a Najeriya wanda suke zaune cikin ƙasar yanzu. A yanzu kan da zan iya baki ba don da zan zaki tambaye ni wannan tantan da akwai ƴan data da zuma ba kowannen da bane. Sai na tambaye su su da su duba data da su ba. to akwai lokacin da kuka ƙayyaje cewa dole kowane ɗan ƙasa na ɗan najeriya sai ya mallaki wannan lamba na musamman yake eh, aikin eh, mun sa ba mu ƙayyade zai kwanciya da abin da kowa zai samu ba amma mun sa ka'ida tun daga ɗaya da wannan januwari na wannan shekara mm. kan cewa duk wasu abubuwa da za ka yi in ba ta da zan da shaidar ɗan ƙasa ba za a yi mata ba kuma in kai maka akwai akwai tara eh. da kai da da baka da shi da kaje da wanda na yi maka ya ma ba ya ya tanka maka ya yi maka akwai tara amma ba mu fara zartar da wajen tara ba muna so mu ba a mutane lokaci saboda mu ma mun san ba mu da wajen rijista da yawa to amma kin ga lokaci ba da sa muka gama ba da wannan eh, license mm. na waɗanda za su yi zama muna da muna da wajen registration wajen dubu hamsin a najeriya daga dubu ɗaya muna da dubu hamsin ko dubu ashirin kun ga za mu iya zuwa ne mu tabbatar da wannan dokar. hajiya hadiza ali da gaban daraktar sashi mai kula da al'amura da suka shafi shari'a ta hukumar ba da lambar shaidar zama ɗan ƙasa ta najeriya kenan a hirar da muka yi da ita yanzu za mu buɗe muku layin mu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Mm. har ma na aza san reki ne kai rawa malam mai dalla uban na daula da yayi kuri ni har ma na aza shehi ne kai rawa malam mai dalla uban na dole da yayi kurum ni har ma na aza malam ne kai rawa malam mai dalla uban na daula da yayi haka sai na gano hukumar ci ne kai rawa malam mai dalla uban na dole yayi rawa ta sai aka gane guzuru ne kai rawa malam mai dalla uban na daula wannan salo ma sai aka gane fabera ne kai rawa rawa malam mai dalli uban na dole. Da ya yi rawar bunga gado na azagwa ne kayi rawa malam mai dalli uban na daula dai da kula sai na gano gwaban jaki ne kayi rawa malam mai dalli uban na dole ko a cikin tsantsaye babban su ne kayi rawa malam mai dalli uban na daula ko a cikin zakoki mai dogon ranzo ne kayi rawa malam mai dalli uban na daula gata jan buri uban barna mai rikicin gangan kayi rawa malam mai dalli uban na daula jan buri uban uban ba ka uban gata jan uban barna baba uban ba ka yi malam mai dallo uban duniya fa juyi juyi maganar kwado ya shige ruwan zafi nan a gidan haka malam mai dallo na jiyo yana kullance a gidan ardo sai tuma yake kai kace namijin hakoto kayi rawa malam mai dalli uban ado fadi yake yana maimaici namijin ardo handa in bane yau dai gane gaban haka kayi rawa malam mai dalli uban ado ya shiga uku ya bani ya hau ya fado faduwar bakar tasa yayi gaban haka kayi rawa malam mai dalli uban ado kokari baka aka harba sai ta fado. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da alamu mun samu kiran mu ta farko daga jihar Kaduna. Wake kan layi daga jihar Kaduna. To sunana Sabo Kima na kira ku daga Maraban a nan Kaduna Najeriya. To Malam Sabo menene ra'ayinka na kashin kanka a yau Juma'a? To ra'ayina na kashin kaina shine ina so in mika kona zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Haka. Akan ya tuna da gari na Maraban Jos a alif mai tan da uku da ya fara fitowa takara a nan ne ya zo ya kaddamar da kankan ɗin shi a nan maraban da lokacin da cdc ta hana shi ya kankan a nan kaduna mm. to muna so a wannan mulki nashi na biyu ya tuna da mu ya zo ya gina mana makaranta ta kwana ta 'yan mata a nan garin maraban da domin mu mata su samu ilimi su daina yawan tallace-tallace da suke fama da maraban jos kawai kake so maraban jos kawai kake jan hankalin shugaban kasa a gina makarantu Eh, ya zo ya ko ina amma hajiya aikin sa an ce wani tsuntsu kukan gidan su yake haka aka yi wato <laughs> muna fata mu ma zai tuna da mu a zo a yi mana abin da yaran mu da jikokin mu to mun gode malam sabo yanzu kuma sai kira mu daga kasar Nijar wake kan layi daga Nijar Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali na daga dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar. To Ali menene ra'ayinka a yau? Ya bisa sai ga wanga zaɓe da zakkuwa na ƙasar Nijar ana ana ma mutane kattoti. Eh. Ina kira ga 'yan siyasa. Ke ka kara su waye ma talakawa kai wanga zaɓe aka yaba ya bambanta wancan zaɓe. Mm. Me bambanta shi? Sautanka. Me bambanta zaɓen? To ka san wanga zaɓe na zamanin sa'ai. Mm. Sai kana tsaye na za ka zaɓa ka ba da sunanka da hotonka a da kuma ka dawo da yatsun ka. Haka. Ina to dan talaka a kusurin kawai za a yi abin ba. Mm. Tun daga shi an ce cikin duniya za a kowace kwamin. Mm. Ina ya kamata a ce kawai lokacin da 'yan siyasa su shiga cikin karkara akwai talaka ba su gane abin da ka nuna ba. Na gode mu da yawon rita, ina ma malari da gurgun suke jan horin Mu ma godiya muke. Yanzu kuma bari mu koma eh, eh, jihar Kano. Wake kan layi a jihar Kano a Najeriya. To sunana dan Asaba mai fata ya wuri daga nan Kano. To ya menene ra'ayinka a yau? To ni ra'ayina shine wani al'amari ne ya faru a garin Zuru. wani bawan Allah mara imani ya zo ya iske tawaye masu shan nono mm. ya sa hannu ya ɗauki guda to wurin ya ɗauka su ta fadi aka bi wayan nan aka gane wanda ya ɗauki yaron nan mm. amma har yanzu babu amo ba labari shi yasa nake so in yi amfani da wannan dama mm. in yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama mm. isa sanusi da kuma shi kwamishinan 'yan su na jihar kebbi mm. da abin sawa wannan al'amari yaro ne karami mai shan nono ɗan biyu ne an ɗauke guda har yanzu ba a gan shi ba ko alhali an kama wanda ya ɗauki wannan yaro saboda lokacin da ya duka zai ɗauke shi waya ta faɗi an yi amfani da wannan waya aka gane shi an gane wanda ɗauki yaro na amma har yanzu ba ga yaro ba muna amfani da wannan dama in yi kira ga waɗanda wannan al'amari ya dogara ga wuyansu don Allah don annabi a taimaka ma wannan yaro. To mun gode sosai malam ɗan Asabe yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna. sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala ah, menene ra'ayinka yau? to ra'ayina yau hajiya a muna ƙara kiran kunnen gwamnati da hukumomin jihar kano bisa 'ya'yan nan da aka sace wayanda aka kai su yankin inyamurai aka canza musu suna da addini mm. muna nan muna sa ido mu ga wannan hukunci za yi nan mutane mm. da suka je suka ci ma nan yara zarafi mm. muna san mun sa ido kafafen yada labarai idan ba wani abu za mu ci gaba da yayatawa sai mun ja hankalin hukuma ce wani abu ko muna kara kira ga gwamnatin jihar kaduna tana kokari magana ta gaskiya dajinan na da gasa ya kamata a zo a ci gaba da gina barukoki duk da mun ga ana gina barikin soja mm. daga wajajen sabon titin nan zuwa tashan jirgi ya kamata gaskiya a gina barukoki a jirge mana sojoji a dajin nan da fatan za su saurari wannan roƙo na mata shi lafiya. Amin mun gode Malam Murtala. har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku kuma da alama mun samu kira daga jihar bauchi wake kan layi daga bauchi a najeriya sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to na kafin madaki menene ra'ayinka yau To ra'ayina na yau da farko zan gode ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa manya-manyan ayyuka da ya mana a jihar Bauchi guda uku. Hmm. Na farko ya gina mana police secondary school a garin Kafin Madaki, hmm. sannan ya gina bariki na sojojin sama a garin Durum, uwa uba kuma ga man fetur da ya sama mana a garin Alkaleri. lallai wannan muna godiya ma shugaban kasa sai kuma magana kafin zaki dam muna roƙon shugaban kasa da ya ya mana wannan kafin zaki dam a jihar Bauchi in ya mana zamu samu ci gaba kwarai da gaske na gode mai magana Ayuba Garba Imam kuma mun gode mana Ayuba yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya Abuja wake kan layi daga Abuja Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wake kan layi Suleiman ne daga nan to mana Suleiman menene ra'ayinka alhamdulillah tun da nake kiran ku ban taba ta ba ina rai kullum kullum ban ta ma kuma. To madalla yau ka yi sa'a kenan. Wallahi to na game da yaran nan da aka fata a kan. Hmm. Aka canza musu kina. Hmm. To inda kamar yiɗin ne aka ɗauki nasu. Hmm. da an samu matsala ka kaga liya sharibi da ita kaɗai ce ma ba a fi ta ba amma ka ji cikin da amma malam suleiman ka san cewa an taba yin irin wannan ma a baya shekara ta 2016 a kanan tsakanin kano da can kudu an taba yi wani yaro da ya dauko ta yarinya haka to kaga wannan ma ba abin da aka yi mu kuma yara ne ma gudatar to me kai bane ba ma to waye alhaki yara ta a wuyan waye domin kawo eh, magance irin wannan matsala To da alamun mun rasa eh, na Abuja Suleiman to yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Yakubu Dodge 717. ne Yakubu menene ra'ayin ka yau? Kuma ina kira ina kiran waya ne daga nan garin Kamaru Ikulu. Godiya muke. Muna sauraron ka. Da farko dai ina mika eh, sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Garo. Wannan taya shi murna da samun karuwa da yi to to menene kuma ra'ayinka sannan kuma to ra'ayina dai anan mu ina ina kira da gwamnatin APC alkawarin da suka mana mm. wanda ba su iya cika ba to mu muna kokarin su su tabbatar da su koma da mu inda PDP ta ajiye mu domin mu da mun gane can jam'iyyar PDP ta ne mai san talaka to malam Yakubu me yayi zafi haka eh abin da yayi zafi saboda kafin sawun mulkin na cin shinkafa hudu daya naira ɗari uku Hmm. kuma na shan mai naira tamanin da shida haka duniya matsayin kallaka ban ga wani abin da gwamnati nan ta mun wanda zan yabe ta to kafin su gama shekara takwas ɗin su mai da mu wancan matakin ya fi mana kwanciyar hankali. To mun gode Malam Yakubu yanzu kuma sai kira daga jihar Gombe. To na Gombe da Allah ka kashe rediyon ka sai mu ci gaba da magana. Ok ok. Kuna magana da Aliyu Musa limani ne. To Malam Aliyu menene ra'ayinka ra'ayina zan yi magana ne dangane da yadda mutane suke ainihin ah, makamiyar so ga shugaba buhari a hali ba abubuwan da aka yi a arewa mm. idan ka ce makauniyar so me kake nufi yawa ina kira gare shi ya waiwai arewa musamman ma arewa maso gabas mm. duk abubuwan a rubuce suke ba abubuwan da aka yi arewa duk hayaniya ne karya ne kawai a gwaranta sannan kuma yana gaishe ku ko ma'aikatan mu da amurka musamman ma hajiya halima to mun gode mana aliyu yanzu kuma bari mu koma jos a jihar plateau wake kan layi daga jos kuna magana da alhaji babaji mai gwanjo jos plateau kandahar to alhaji babaji menene ra'ayinka na kashin kanka wato ra'ayina ina roƙon shugaban kasa turo mana magu ya zo iga ba mu da kasuwa an zalunci 'yan kasuwar jos an cire su a kasuwa abinda aka biya kudin rabini miliyan da dubu dari biyar ba kasuwar miliyan goma da dubu dari biyar ba kasuwar ba dalilinta mm. an cire rododin kasuwar muna an ce kuma an share kasuwa a kasuwan nan biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar mm. sannan ku ga inda kasuwanci suka kare ba wa matsagunan kasuwanci an haɗa baki da wani malami ana zaluntar mutanen jihar filato mm. saboda haka mu muna kira ga gwamnatin tarayya bawan allah nan da suke salu na kande mm. shi ya taimaki 'yan kasuwa ya ba su kofar gidansa ake kasuwanci yake taimakon mutanen filato saboda haka muna so a zo a dora sharar da aka kwashe a biliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a kasuwan nan mun gode sosai alhaji babaji muna kuma fata gwamnati ta jikira sai kuma jihar ka naija yanzu wake kan layi daga jihar naija ibrahim mai wankin bula a garin mai gode a kimba ta malam ibrahim menene ra'ayinka to ni na akan wanda ke cewa ainihin naira talatin za ka ci ka koshi a najeriya shine zan dan karkata bangaren shi yau haka kana nufin don saboda wa kenan yanzu ba ma naira talatin ba mm. muna sannan Allah mana bayani akan naira ɗari ma da mutum zai ce koshi a wuni ɗaya mm. a Najeriya shi ne muke so su yi mana bayani waye zai muku bayani kamfanoni na waye zai muku bayani shi wannan wanda yake naira talatin zaka wanda yake naira talatin zaka cika koshi ba shi da suna mana bayani akan haka ba shi da suna eh ba shi da suna ministan gona na Najeriya. Oh, ah, to na fahimce ka, na fahimce ka Malam Ibrahim. Yawwa to sai muna bayani akan haka. To mun gode sosai Malam Ibrahim yanzu kuma eh. bari mu koma jihar Kaduna, wake kan layi daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu, wake kan layi. Kaji Aisha suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka yau? to ina da roƙo ga gwamnatin jihar kaduna ta bangaren kwamishinan tsaro na jihar kaduna mm. wannan garin da ke garin saulawa da ke karamar hukumar birnin gwari gaskiya mutanen nan kullum sai an ɗauke musu mutane akalla mutum uku mutum hudu mutum biyar to ya kamata gaskiya kwamishinan tsaro ya duba wannan gari na saulawa domin saulawa na suna cikin kakanuka mutane suna ta barin gari saboda sakamakon rashin tsaro don haka a kula da wannan bangare kuma muna godiya ga su kansu mutanen kuwa sagu irin na zaben shi kan shugaban karamar hukuma na leman sahabi shindi da suka yi yi suka ƙara zaben shi a matsayin dan takarar ciyaman na karamar hukumar da ko sagu to muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka mutanen da ko sagu da alkhairi kuma jihar Kano da mutala ya magana akai wannan To, da ina da alamu mun rasa eh, na Kaduna yanzu kuma sai kira mu daga Abuja birnin tarayya Najeriya wake kan layi. Hello. Hello, wake kan layi. Ina wuni. Lafiya, kalo. Ina magana da Aishiru. ta mala ashiru menene ra'ayinka yau juma'a ana bayyana ra'ayin kai ko haka aka yi gaskiya ne muna sauraron ka mu dai muna fata abin da ke faruwa To da alamu mun rasa wannan kira na Abuja kuma da wannan kira na Abuja za mu dakatar da ɗauka lambobin ku a yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu. masu raro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti hudu ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru ta nemi kawo waɗansu canje-canje da yake kokarin yi a bangaren tamolan kasar an da shugabannin gudanarwa na pinkafood da masu faɗa aji na hukumar kwallon kafan suka kira wani taron gaggawa a birnin yawunde sannan kuma suka gayyaci duk waɗansu wakilai guda goma na jihohin kasar domin kowannensu su ya bayyana irin matsalolin da suke fuskanta kafin a fara ci gaba da gasar La Liga na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ma irin matsaloli da suke fama da su wajen karancin kuɗaɗe da kayayyakin motsa jiki irin na zamani. Shugaban hukumar Musta Njoya ya ce zai yi ƙoƙari mutuka ya ga ya gana da ministan motsa jiki da tsale-tsale na ƙasar ta Kamaru domin cimma burinsa wajen daidaita al'amuran. Sannan shugaban ya yi wa matasan 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai fatan alkhairi a gasar da suka je fafatawa a kasar brazil an da yanzu haka suke wasannin sada zumunta da takwarorinsu na kasashen duniya daban-daban da zuman za su yi kokari na ganin cewa sun tabuka wani abin ku zo mu gani a gasar kofin duniya na matasan masu magana dai suna cewar ba girin-girin ba dai ta yi mai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. a da Muhammad Garba da wannan shiri. Kafin mu karkar shirin ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai amma wannan karo a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa matakin da Amurka ta ɗauka na cimma yarjejeniyar tsakai ta wuta tsakanin Turkiya da Kurdawa arewa maso gabashin Siriya duk da rahotanni da ke cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi. trump ya faɗa wa ba labarai duk da hare-hare da dakarun siriya suka kai da safar yau juma'a yanzu dai sun daina tashin hankalin kanin sun rungumi shirin tsagaita wutan baki ɗaya an fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan da 'yan tawayin arewacin kasar ta splm north da kuma sauran 'yan tawayin kasar sai dai ana ganin cewa wannan zaman ana da ake yi shi a birnin juba zai kawo zaman lafiya tsakanin bangarori bayan wani zaman sa'o'i uku masu shiga tsakani da jami'an khartoum da kuma kungiyar 'yan tawaye splm na north sun bayyana da manufofin tattaunawan da za a yi To da tsakaitattun labaran muka kawo karshen shirin a daren yau kuma shirin mu na karshe a wunin yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da bukatar sauraron shirye-shirye mu za ku iya yin haka a wayoyinku na salula akan dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook ko Twitter. yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da julie letters gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci mr craig burns ne aisha ma'aza nake cewa ku kwana lafiya